إنما توعدون لواقع تباس abin da ake alkawarta muku na tashin alƙiyama da hisabi da ba da sakamako mai faruwa ne babu makawa